أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت بيوتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء الله جمشالا وأن سكر وسكما كاولا الله متى وكاه asnaman gumaka na nafaha da suke fatan samun amfanin in madan duniya da suke riya cewa suna biyan wasu bukatu nasu in ma lahira da suke riya cewa wai suna iya ceton su to kamar salil an kabuta kamar gizo-gizo ne ita hazar da baitan gida ya kawo alal wahidi shi an kabutu kamar dagutu ne ana iya saki ne ga mabradi wal jam'i da jam'i wal muzakkari wal mu'annasi da muzakari da mu'annasi da namiji da mace duk dai an kabuce wa ta'u ta'un da a cikin irin ta'un kabutu ce yujma'u ana mai jam'i ala ba ko anakiba ko ukabu ko ukabu ko ukubatu ko a akubi duk jam'u an kabutu ne don nunu ne za a dace ba duk cikin tasarihu take fitowa ba to kamar gizo-gizo ita haza baitan da ta riki gida da nafsi kanta fi ma na sajafu ga abin da ta saƙa ta awi tana taruwa ilaihi zuwa gare wa inna auhanal buyut lalle mafi ramnin ɗakuna ai al'afal buyut la baitul ankabut mafi ramnin ɗakuna shine ɗakin gizo-gizo la ya dafa wa an haharran baitun kuɗe mata zafi wa labar dan ko sanyi kazalika al-asnam haka kuma ka suke la tanfa'u abida ha ba su amfanin mai bai Shabbaha. ya kamanta mata hazuhu abinda suka riƙa mata kalan madogara fi dinihin ga addininsu ya kamanta shi bai makuwa, masalin inda nasu fil ga abinda ya kai misali gun mutane suna buga misali da shi ga ramni gashi kuma su madogara suka riƙa wal garanu domin hazar tashbihi, abinda an amanu haga wannan kamantawa ta qariru wa dinihin tabbatar da ramnin addinin wa annahu balagal gayata da cewa ya kai matuƙa allati la gayata ba'daha wadda ba matuƙa bayan ta wa haza ka tashbihi man la yahsulu min sa'ihi ala qa'il wannan kamar kamanta wanda babu amfani ga aikin da yake yi sai a kamanta shi da raqina alal ma'i ga mai zane bisa ruwa min al murakkabi bil murakkabi shi masu balaga ke ma kamanta murakkabi da murakkabi sai an hauhayar da wanga sannan ya kama da wanga shi ko yana wanda an hau hauhayar yin abin da bai da amfani a ce kamar rubutu ne bisa ruwa to haka su ko rikon wani Allah madogara kamar gizo-gizo na tariki gida bai da wani amfani nu ya alamu inda sun sani alimu da sun san anna haza masaluhun wannan misali na gizo-gizo shine misalin su au koko da sun sani da sun san anna addinin su a wahala ya fi min zalika daga wannan gidan na gizo gizo kul Allah ce ka ce lil kufari da kafurai. inna Allah ya'lamu ma tad'un min dunihi min shay'in wa huwa al hakim inna Allah lallai Allah ya alama ya san mata da hunna min dunihi duk abin da kuke bauta wani ne min shay'in ko menene bil fauqaniya an karanta da fauqaniya lil jamhuri mata da una wata hatiya an karanta da ya da una ya kasali abi amrin wa asal matin tana daukar nafiya ba ku kiran komi wani ne min din sai ta zan za'ida ta min shay'in ta yi taƙidun nabi au istirhamiyatu ko ko ma din ta tambaya ta menene kuke kira wani ne, Allah ya sani wa min din sai ta zan ta bayani yanzu ba za'ida ba wal ilmu muta'alliqun shi kuma ilmu an yi ta'alliqar sa an rataye shi bai yi aiki ba lafza amma yayi muhalla tawkidul lil masal arfafawa ne ga misalin wa ziyadatun alaihi kuma ƙari na gare haisu lam yuj'al ma hu shay'an da yake ba a sanya abin da suke bauta komai ba wa yajuzu an takuna magdariyatan kuma yana halalta madin ta zanta magdari aw mausula ko ta zama mausuliya tana da ma'ana allazi ma ta da'una kiran da kuke yi ta zama magdariya ko mausuliya abin nan da kuke kira sai lamiri aidi ya zama hazufi an shafe shi saboda yana mansubin da fi'ilin wato mata da unahu abin nan da kuke kiran shi maqulin bi alam maqulin ya'lamu ne wal kalamu al awwalain magana akan biyu din na farko nabi ko istibhami in an ce maɗin ta nabi ta ko ta istibhami to ta jahilun lahum jahiltar da su ne wa alal akhirai ne mun ɗauka bisa ga biyu na karshe masdari ko mausuli to wa'idun lahun kyace na ake gare su wa huwa al-aziz Allah shine marin jayi al-galibu ala kulli shay'in wanda yake marin jayi akan komi al-hakimu mai hikima allazi wanda la yab'al shay'an bai aikata komi illa wa fihi hikam face akwai hikimomi ciki wa fil wasfain ramzun a cikin suhohin gabiyu na azizu da hakimu akwai nuni ila gaba wa zuwa ga wutar su haisu taraku ibadatul mawsufi bihima da sun kabar bautar wanda ya sifantu da suhohin gabiyu na izza da hikima wa abadu man la yutlaqu alayhi ismu shay'i suka bauta ma wanda ba a saka mai sunan komai an ce min shay'in Mai zan komai ba to wanda ya bar azizu hakimu ya koma bautar wanda ba komai ba ai kaga akwai matuƙa ga wuta shi bil ilafati ila almuttasih bihima wanda yake 'yan an raba ga wanda ya sifanta da azizu da hakimu shi ba komai bane isma abu duhan bi itibarihi domin abin da suke bauta in an yi la'akari da azizu da hakimu kal adami kama abin da babu ne kamar rasawa ne وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وتلك الأمثال وأن شانك مثالي أي هذا wannan misali da muka buga na masu bautar wani Allah rashin amfanin bautar kamar ɗakin gizo-gizo da rashin amfaninsa da rai wani za'iruhu da makamantan shi na baruhu halin nasu muna buga su ga mutane kashfan ilkujubi don mu kuranye shamaki abin ya fito ga hili an wujuhi mahasilil fawaidi daga fuskoki na kyawawan fa'idodi wata ƙariban lil ma'anin daƙiƙa don kusatarwa ga ma'anoni an silili waɗanda ba a fahimtar su sai an kaifafa tunani to sai mu kawo su kusa ilal afhami zuwa ga fahimtar mutane wa ma ya aqiluha amma ba kowa ke gane mai sallan ba ai la suna hawa kawaida fawaidaha ba mai fahimtar kyawun mai sallan da fa'idodin su illa na sai masana allazina yatadabbaruna alashaya a ma yanbaghi waɗanda suna lura da abubuwa yadda ya kamata wa anhu an amso daga annabi alaihi salam annahu qara'a hadhihi al-ayata ya karanta wannan aya fa qala sai ya ce, alimu masani man aqala anillahi wanda ya fahimto Allah fa amila bi da'atihi yayi aiki da da'arsa washta na bayan nisanci su huda hukushinsa wa ta arilu min mushrikina ciki akwai gidibirci ga mushrikai na masu suka bil qur'ani ga qur'ani lishtimalihi don tattara da yayi alalar bil masali akan buga misali bil zubabi da kujewal ankabuti da gizo gizo خلق السماوات والأرض خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين خلق الله السماوات والأرض الله يسأل الجسم غير قصاب الحق لقسكيا محيط أن ينام القسكيا hau ta ce ai idan hasara nita ya talici samai da ƙasa yana mai gaskiya Hau ko kuma halkan multa bisan bihi talita wadda ta cuɗanye da gaskiya bi ma'ana halaka haya talice ta lita kuna masakin ibadihi don ta zama wurin zama ga bayi ne wadda la'ila qudratihi ta zama da lallai masu shirya da ku ga cika iko ne wa ilmihi da sani ne wa izami sha'anihi da girman sha'aninsa wa mawali a hayratihi da wuraren aza alhairuka in na fi zalika la'ayatan lalle cikin haka akwai aya amma fa lil mu'minina ga masu imani al muta'ammilina fiha masu lura da abin da ke ciki أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة وتنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون utul ma uhiya ilayka min alkitab kai dai karanta abinda an ka aiko ma na littafi ta qaruban don neman kusata ila Allah zuwa ga Allah ta'ala bi tilawatihi da karanta shi wa tahaffuzan li alfazihi don tsare lafuzzanai wa takashufan li ma'anihi don akuran yema mutane ma'anoni nai fa innahu min abdalil a'mal karanta littafin Allah na cikin mahihitan ayyuka gun Allah wa anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama fi ma ya ruhi an rafihi ga abin da ya ruwaito daga ubangijinsa man shagala ku tilawatul qur'ani an du'ai duk wanda karatun qur'ani ya shagaltar da halshe ne daga roƙona wato ma'ana karatun qur'ani ya ma hika ta addu'a don Allah ya ce kowa karatun qur'ani ya dauke shi daga kirana da roƙona a daituhu ablala ma'u bisaili zan ba shi fiye da abin da na ba masu roƙon wa salata ka tsai da sallah bil muhafazati ala shara'iha ga kiyaye sharuɗan ta wa auqatiha da lokutan ta wa jami'i ha da dukkanin alhuqanta inna salata lalle sallah ala tilkal hay'ati in ta kasance bisa ga wannan sifa an tsare sharuɗa da alhuqqa to tanha tana ko hana sahiba ha mai ita anil fahsha'i daga miyanin ayyuka wal munkari da abinda an ka ki shar'an ga shari'a ai min sha'ani ha zalika wannan na cikin sha'anin sallah ta hana mutum miyagun ayyuka ma damal mar'u fi zaran dai mutum na cikin ta li'anna ha mi irajul abdi domin ita ce matakar da bawa ka taka zuwa ga ubangijinsa wai za wa zaba alaiha idan mutum ya lizinta akan ta wa ka halawatul munajat ya ɗanɗani daɗin ganawa da Allah to yansa sai ya manci irin lazzati da sauran daɗaɗai fala ya kuna lahu hammun bai da wata manufa sewa maulahu sai ubangiji ne kawai bi sharri amma fa da sharadin an ya qabula alaiha ya zan ya fuskanta da kalbihi da zuciyar shi waya ya daraha ya jifa da masu wallahi duk abin da ba Allah ba wara a zahiri bayan ba shi wa man lam tanhahu salatuhu anil ma'asi fa hiya suratu salatin la salatin wanda sallah ta bata hana shi aikata ayyukan sako ba to sura sallah ita ba sallah bace ruwaya an rawaito anna rajulan min al ansari wani mutum daga cikin lansaru ne ita an sifanta shi da rasulullah aka ce ai me agon ayyuka yake bil israfi yana faifayewa fil manakir daga me agon ayyuka fa qala kaifa Salatu, suka ce to wanzu Allah ce ya sallah ce take qalu huwa yusalli salawati ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce ai kullun nan da shi muka salla fa qala yace to zai bari inna salatahu satanha sallata da sanu za ta hana shi fa ba sai ya tuba an qalilan kusa ba a take ba wala zikirullah lalle ambaton Allah ai as-salatu sallah kabar, ita ce mafi girma min sa'ir da'ati daga sauran da'o'i abara an zikir ya fassara sallah da zikiru ya ce litta alili don illanta ta a ce to abinda a illa da ta fi kowace ibada don ambaton Allah da ake cikinta fa inna istimalaha ala zikrihi tattara da ta yi ga ambaton Allah al umdatu shine madogara fi kauna haka zamanta mufallalatan wadda an kafihi ta alal hasanati da sauran ayyukan kwarai hiyata mai hali an ci daga mayagun ayyuka wa zikiru shi ko ambaton Allah huwal umda ne madogara fi sa'iril ibada ga duk sauran ibadodi wa huwa mulahazatu kibriya al shi ne kyafta girma Allah awil muradu murad ko ko abinda aka nuhi zikrullahi iyakun bi rahmatihi Allah ya ambace ku cikin waɗanda zai jin kanta a kabaru ya fi girma min su zikirukun bi da'atihi daga ambaton da kuke masa na hanya ya mai da'a cewa da kuka yi Allahu akbar Allahu akbar rabbana lakal hamd bai yi girma ya ambace ku cikin wanda zai jin kanta ba wai ku yi tayi ambaton da zai muku ya fi wannan da kuka wallahu ya alama ma ta sana'o'in Allah ya san abin da kuke aikatawa la ya hafa alaihi shay'un komi bai koyi ga Allah na ayyukan ku bai jazikum zai saka muku a hasanal majaza mafi kyawun saka wannan duk ƙara muku ƙarfi na koyi ta sallah Allah na sane zai saka muku wa fi isari sun'i alal amali hassun zaɓin sun'u bisa ga amalu bai ce ya alama ma ta amalu na ba ya ce ma ta sana'una don sana'a ta hi amila kenan hassun kwadaitarwa ne ala da'ati akan da'a bil halbi da zuciya wal jawarihi da gabbai li ilamihi ziyadatu ta'ammulin wa kulafin domin sun'u cike akwai sanar da ƙarin aikata abu da kuma ɗaukar wahala ta wala ma balagal gayata hi bayan dariqi irshadil mushrikina da ya kai matuƙa ga bayyana hanyar shiryar da mushrikai shari'a yanzu kuma sai ya shiga fi bayanin mujadalati ahlul kitabi ga bayanin yadda za a jayayya da mutanen littafi bi kaulihi da cewa shi wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum wa qulu إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون ولا تجادلوا أهل الكتاب kada ku yi jayayya da mutanen littafi jami'an gaba ɗayan mutanen littafi au ahla zuma ko ko kafiran amana daga cikinsu minhum daga cikinsu wal ahad da waɗanda aka yi alƙawali da su wa fihi in an lura da haka kenan annas surata makkiya sura makkiya ce yana karfa haka cewa jami'an ahlul kitab illa billati hiya hasan sai fajayayya wadda an mahi kyau al mujadalatu allati hiya hasan jayayya wadda an mafi kyau bin da kiransu ila Allah zuwa ga Allah bi ayatihi da ayoyin sa ku jiji da hujjoje shi ma muqabalati mahashinatahum bil lin tare da fuskanta kausa sawarsu in suka yi magana mai kaushi kai mai kira zuwa ga Allah sai kai mai tafshi don kar abin nan da suka bi dan rosa shi roshi tunda kai kila fushin aka son kai ka bari so kai lada haka da su kuma zunubi ake rubuta musu ka bai kamata ku zama ɗaya ba a yayin da suka yi wata magana mai kaushi don ka yi fushi kai sai ka yi mai kaushi don ka samu dai ka ƙila da'awar tunda kai ba wahalar ba za ta haifar wanda ka wahalar ba za shi ya kamata ya ce ya gashi to a yayin da suka fuskance ka da cuta kai sai kai kasa a da ake so dai a samu a iyar da walgalaba sadda suka fuskanto ka da hushi kai sai ka fuskance su bil kazmi da haɗewa ka haɗe fushin wasaurata in suka zaburo bil ina ba kai ka koma da Allah ka ce babu ko kai ka bar ma Allah illa allazina zalamu minhum sai fa waɗanda suka yi zalunci daga cikin su bil ibrahim yan abin ya haihuwa wannan ana iya mai da martani fil itida'i ga ƙetare iyaka wal inadi da kididanci waɗannan fa fahasha minhum sai ka kausa samu su sai su san ba su dai suka iya au bi nabdil ahadi ko kuma suka yi watsar da alkawalin da aka yi da su wannan sai a yaƙe su aw man il jizya ko suka hana jizya to wannan fajadiluhum sai ku yi jayayya da su bisayfi da takobi hatta yuslimu sai su musulunta aw il jizyata ko kuma su ba bada jizya wa qulu liman umirtum bi mujadalatihim billati hiya ahsan wadannan da aka ce ku yi jayayya da su da abin da amma kyau a haɓa rufin shay'in in suka ba ku labari da wani abu mai mafi ku tafi da abin da ke cikin littafansu sai ku ce amanna mun gaskanta billazi unzila ilaina da abin da an ka saukar zuwa gare mu wa unzila ilaikum da wanda an ka saukar zuwa gare kar ku ce ƙarya suke yi kai tsaye don yana yiwa gaskiya suke yi tunda an saukar musu da littafi da idan suka faɗa zai ku ce to mu dai mun yarda da abin da Allah ya sauka muna mun yarda da wanda ya sauka muku huwa min jinsil mujadala billati hiya ahsan ce musu haka yana cikin jinsin jayayya da abinda a mafi kyau rawal buhari an abi huraira buhari ya ruwaito daga abi huraira anna rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala ya ce la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukazzibu kada ku gazgasta su ɗari bisa ɗari kada ku ƙaryata su ɗari bisa ɗari wa ƙulu ku dai ce amanna billahi wa kutubihi wa rasulihi mun yi imani da Allah mun yi imani da littafansa mun yi imani da manzanninsa dan in abin da sun ka faɗi cikin littafin yake to mun yarda wa ilahuna wa ilahukum wahid abin bautan mu da abin bautar ku guda ne wa nahnu lahu muslimun kuma mu mun mi kauya garai mun kaduna masu jayewa muke garai kawai lale gairi ba ga wannan sa ba ta'arilun bi ahlil kitabi wannan gidibirci ne wanka da kamar jirwai ne ake wa mutane littafi cewa su ba musulmi ba ne alafil jawahir ya ce cikin jawahirul hisar hadhihi hil ayatu makkiya wannan aya ta sabka makka walam yakun yawma izin qitalu to ai lokacin ba a fada wa kanat al-yahudu yawma izin bi makka sannan yahudawa suna makka wa fi ma jawaraha da sauran garuruwan da ka makwabtaka da makka fa rubbama waqa bainahum wa bain ba'al al-mu'minina dalil. da yawa jayayya ke abuwa tsakaninsu da sashen muminai wa hatijajan da kawo hujjoji fi amri dini ga al'amarin addini wa takazibun da kuma karyatawa fa amara Allahu al-mu'minin sai Allah ya umarci muminai Allah yujadiluhum kada su yi jayayya da su illa billati a ahsan da me yana yawa su son suka yi aita jidali jidali sai gaskiya ta bace eh, mutum ya zage ka ka zage ya ka an mutum ya yi ma baka magana kai ma kayi mai kaga an aje abin da aka su fata sun ci nasara don da dama hasken suka son su bishe sai sai a kau da kai a ci gaba da abin da an ka zo yi du'a'un ilallahi wa mulayanatu su yi ta kira zuwa ga Allah kuma su yi magana bai kafi tunda an ce mun dawa biyu ka amo su mustasna man zalama minhum almu'minin sannan da baya Allah ya toge banda waɗanda suka zalunci mu'minai yace illa allazina zalamu sai waɗanda suka yi zalunci wa hasala minhu izayatun cuta ta tabbata da garai fa inna hadhihi sami'a ita kan irin wannan aikin istisna an toge ta li ahli islam an toge mu'aradataha gitta mata bit tagayyir alaiha da canza ta wal huruj ma'aha ta hita tare da ita an latifi a hasan sannan kan za a hita daga abin da amma kyau sun manu sai haza sannan kuma an shahi wannan tausaya musu ɗin ba'adu bayan haka bi ayatul qitali da aya da tace a yaƙe su wa haza qawlu qatada wannan shi azzancen qatada wa huwa ahsanu ma qila kuma duk shi amma kyawun abin da an ka faɗa hi tawilul aya ga fassara wannan aya wato ayi maganganu zai yawa amma wannan shi amma kyau wa qala izzuddin ibn abdussalam ya ce fi ihtisarihi li qawaidil ahkam ga littafin da ya mu tasar ta kaitawa da ya game da qawaidul ahkam ya ce ga wata fa'ida la yajuzu al-jidal wal munazaratu illa li izharil haqqi ya ya halatta ayi jayayya ko a zamna a yi munazara ko wata muƙabala in ba don bayyana gaskiya ba wani suratihi da taimaka ma gaskiya liyu urafa wai umala bihi don a san gaskiya a yi aiki da ita amma in ba don haka ba jayayya ba ta halalta wa man jadala li zalika wanda ya jayayya don gaskiya ta bayyana a yi aiki da ita faqar a da'a yawa Allah da'a wa man jadala li garalin wanda ya jayayya don ya biya wata bukata a ta daban to a sa ya saba wa haba ya tabe bala khaira babu alhairi fi man yatahayyalu ga wanda kahila shi ta kariya shi ta kariya lina sarata mazhabi amma don ɗaya taimaki mazhaba ta hanyar da yake sama da aƙida ta ɗaya yake ya kare ma'alu'ufihi amma tare da ramnin hujja hanyar ta shi bata da wani ƙarfi hujja ta ba ta da ƙarfi amma ya yi ta kare kare ya yi ta kare kare manufa ta dai ya kare hanyar tashi amma ba don gaskiya ta fito hili ba wa bu'udu adillatihi ga dalilai ne suna da nisa ba makusata bane suna nesa min sawabi daga sawaba intahi nan magana tattu wa kazalika wa kazalika anzalna ilaykal kitab فَالَّذِينَ waka zalikal inzal irin wannan sabkarwan ne lil kutubil maliya kamar yadda muka sabkar da littafan da suka shuɗe haka anzal anzalna ilaykal kitaba kai ma muka saukar ma da littafi alqur'ana qur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi yana gazganta littafan da suka gabace shi fallazina atainahumul kitaba waɗannan da muka ba littafi gabanin alqur'ani kamar su abdullahi dan salam wa alrabihi da makamantan shi auhun man taqaddama ahadar rasul farko waɗanda suka gabaci zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yuminuna bihi su suna imani da alqur'ani tun ba su ganshi ba don sihohi ne da su ha cikin nasu littafi wa min haula'i cikin waɗannan mutanen na kama al'arabi laraba au ahli makka ko mutanen makka hasata au ahli kitabi ko ko mutanen littafi zamanin rasul waɗanda suka yi zamani da manzo ala lissani sani bisa ga tawili na biyu don an yi tawili har guda uku an ce waɗannan da muka ba littahi irin su abdullahi ɗan salami da makamantansa waɗanda suka yi zamani da annabi ko kuma waɗanda suka zamani da ya gabace shi to su suna imani da shi da kuma su waɗannan larabawan ko kuma mutanen makka kawai ko mutanen littahi in an yi tawili na biyu ga masulin can na allazina kuma man yu'minu nabi cikin su akwai masu imani da shi fa sahaba sai suka samu sahaba wanda suka yi imani da annabi zamani ne kaga ai sun zan sahaba. sun samu wannan daraja wa ma yajhadu bi ayatina ba waɗanda za su musanya ayoyinmu ba da zuhuri a bayan bayyana su illal kafiru in ba kafirai ba ga irin yadda ayoyin Allah suke bayyane to ba mai musu su illa kafir almutawaggiluna fil kubri wa suka shige cikin kafirci ashe wagili ba hausa na ba ce wani ai Wagilin mai shiga shugula wanda suka shige cikin kafirci zai yamna uhum ta'ammula fiha wanda shi ya hana su lura da ayoyin da kauna ha mu'jiza ba su gane cewa lalle ayoyin ga mu'jiza bane da ja'i biha ga wanda ya zo da su al'ummi gashi bai karatu bai rubutu amma ya zo da ayoyi irin waɗannan kama kala kama yadda Allah da kanshi ya ce wa كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون وما كنت تتلو من قبله من كتاب baka zan kana karatun wani littafi ba gabanin ƙur'anin ba baka je wata ƙasa ba bale su ce kila can kayo karatu hatta ya kulu ta allama gomin balle hasu ce kila ga wannan littafin ya nemo sanin wanga littafin kamar yadda an ka saba in mutum ya yi karatu ya yi karatun littafan wasu sai ya zo ya nashi to babu wannan balle a tuhumci qur'anin kai kai shi wala taqutuhu bi yaminika ba ka rubuta shi ga damanka hatta ya kulu balle hasu ce iltaqatahu minhu nan ya cinto shi وظهور هذا الكتاب الجامع لأنواع العلوم على أمين bayyana irin wanga littafi da ya tara nau'ukan ilmuka kuma akan ummi da bai taɓa rubutu ba wala ya ƙara'u bai karatu wala ya dalilin walihun dalili na bayyana ne ala risalatihi akan zama ne masu wato Allah ke aiko mai kenan tunda bai karatu ba wa zikirul an batun dama a ce bi yaminika ziyadatu tasawirin linnabi ƙara suran ta korewa ne wa nabiyu jawuzi da kuma kore majazi fil izna daga jingina yan ce baka rubuta shi to ana iya cewa ne ya rubuta kaza don ya sa an rubuta amma an ce da damanka to nan rubutu na hakiki ba na majazi ba izan da haka ne ai laukunta mai manya hudu ya karau inda kana rubutu kana karatu lartabal mubdiluna da sai matsannata su ɗora kwankwanton ko kai ka ƙago shi fikal yahud da sai yahuda su yi kwankwanto gare ka awil mushrikuna ko ko mushrikai an mubdiluna wa qalu sai su ce allazi najiduhu to mu wanda muka samu labari ne fit taurata cikin at-taura ummi ne la ya qara'u wa la ya to kai gashi kana rubutu kana karatu don haka ba kai bane au ko ko su ce ta'allama, bu ya nemo sani ne yayi aw iltaqadahu ko ya tsinto shi min kutubil aqadamina daga littafan magabata la nalu muta'allaqan fil irtiyabi da sun samu wurin sayewa inda za su laƙe ga kankanta wa amma irtiyabu amma yin ma ma'auluhi hadhihi hujja tare da bayyana wannan hujja fa zahirun fasadu banna ce ga fili take an san cewa ba ku da wata hujja da kun karatawi da ita illa kafirci ne kawai وليس al-muradu لو لم يكن أميا لم يكون yakunu mubtilina ba ana nufin wai inda ba ummi bane da ba su zama ba a'a bal al-ma'ana abin aka nufi haula al-mubtiluna waɗannan mabannata bi kubrihan ga kafircin su law lam da sun don an ce ba ka rubuta shi da daman ka da sun yi kwankwanto to yanzu da haka rubuta shi da daman kan ba suna kwankwanto ba Da haka bai allaka da cewa wai sai kana rubutu ko karatu su yi kwankwanto ba a'a su matsannata ne amma yanzu ba su da wurin laƙewa ga kwankwanton nasu illa kafirci na kawai bal bari wannan zance kuwa ayatun tun. shi alkur'ani ayoyi ne ni fi durin lazina utul ilma bal huwa ayatun bayyana وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون بل bari magana kwankwanto huwa ayatun bayyanatu shi ayoyi ne bayyanani fi sudurin lazina hutun ilma a cikin zukatan waɗanda aka ba sani muminai ya hafa zuna ko suna haddace shi la ya kadiru ahadun ala harifi don haka wani bai da ikon karkace shi ko ka canza rubutun waɗanda yake haddace garinsu, su ce ba haka wurin ta ba bi hilahi sa'irul kutubi sabanin sauran littattafai ba mai haddace su sai annabawan da addasu sannan canza su yana da sauki don ba kowa ya san su a kai ba wa ma yajhadu bi ayatina illa zalim ba mai musanya ayoyin mu sai azzalimai almutawaqqiluna fi zulmi waɗanda suka zurfafa a shigewa cikin zalunci bil mukabarati da girman kai ba da wuluhi da la'ili ijazaha bayan kuma da lallai na zaman su mu'jiza ya bayyana li'anna takaziba domin ƙaryatawa ba da izahatu shubha bayan an gudda rikici wal ushay'an aza abu ne hi gairi maulidihi ga wurin da ba wurin aza shi ba don abin da ya kamata in an gudda rikici ga abu ya fito hili to a gazganta shi to musan ya shi bayan an gudda duk wani rikici ya fito hili ya zama zalunci don aza abu na ba wurinsa ba tawa ta aka aza wurin gaskantawa وقالوا لولا makka sun ce laula unzila alaihi ayatu me yasa ba a saukar da ayoyi ga rai wai ala muhammadin shi adda lamirin alaihi ba a jidda ayoyi ga muhammad sallallahu alaihi wasallam bil jam'i an karanta da jam'i ayatu linafi'in wa min amirin wa abi amrin wa hafs duk jam'i su karanta wa bil ibrad ayatu lil baqina ga sauran makaranta da ba waɗannan ba me yasa ba a saukar mai da ayoyi ko kuma aya nan rabbihi daga ubangiji ne kanaqata salihin irin taguwar salihu wa musa da sandan musa wa ma'idati isa da bakin nan da aka saukar ma isa tebur na abinci kullahum allah ce ka ce musu ta inda indallahi ai ayoyi gun allah suke yunzilu ha shi ke saukar da su kama ya sha'u kama yadda yake so ba mutum ka zaɓin ayar da ya kaso a saukan mai ba laisa ni ba guna suke ba wa inna ma ana iyaka ni naziru mai gargaɗi ne mubinu mai bayyanar da gargaɗi ai makasurun alal zari. wannan inna ma ta ce. ni matsayina ya taƙaita ne kawai ga gargaɗi da ma ubitu kuma ina gargaɗin da abinda an kafa min al'aya ta na ayoyi la qudrata li ba iko garan ala inzali ga sabkar da ma ta guna ku da kuke gura a saukar أولم يكفهم أن awalam ya an zalna anzalna ne fa'ili mu'awwal don wurin mazari ne wai awalam ya zaluna. In zaluna sabkarwan mu alkitaba littahi awalam ya kafihim bai ishe su ba sai sun nemi wata aya duk sabkar da littafin ka bai isa ya zama aya ayatan muguniyatan ya zama aya mai wadatarwa amma dalabu daga abin da suke nema ai alqur'ani qur'ani bai isa ba tula alaihim da ake karanta shi gare su ai ta dawwamu tilawata hu kana dawwama makaratu ne alaihim shay'an fa shay'an wani abu bayan wani kadan kadan ya ta'ammalu na ma'aniyahu suna lura da ma'anoni na wa salasata alfazihi da sauƙin lafuzan shi wa huwa ayatu mustamiratun gashi kuma aya mai dogewa ai na katu salihu tun sadda salihu ya wuce babu ta ai sandan musa babu ta ai bakin isa babu shi amma qur'anin nan gashi zai doge ya dawama sannan kuma ayoyin sun bace nasu in ba don qur'anin ba da ko labarin su ba a shi billahi ma zikira sabanin abin da muka ambata min al-ayati na ayoyi in lubin kira li ahliha sun kare da karewa masu su wal istibhamu taqrir wannan tambaya ta tabbatarwa ce ai ya isa ai wannan qur'ani ya isa shi ya tambaya awalam yakafihim anna anzalna sabkar mu qur'ani bai isa aya ba ya isa inna fi kitabi da almawsufi lalle cikin wannan littafi da muka sifanta la rahmatan akwai jinkai ai la ni'matan azima akwai ni'ima mai girma wa zikira akwai wa tunayarwa li qaumin yu'minuna amma sai ga mutanen da ka imani ai hammuhumul iman wadanda abin da ya dame su muhimmin al'amari gun su imani latta annata ba don ta'annuti suke yi wakila an ce inna nasa minal musulmina wasu mutane daga cikin musulmi a tau rasulullahi sun zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi kutubin da wasu littafai kutuba fiha ba'al ma yaqulul yahud da aka rubuta cikin littafan sashen maganganun yahuda faƙala sai ce ka faɗi hala lalata ƙaunin an yargabu amma ja ahun bihi na biyu ai ya ishi mutane bata su yi kyama abinda da annabinsu ya zo da shi ila ma ja a bihi gairo na biyu zuwa ga abin da wani annabi da ba nasu ga zo da shi ina ruwanku da littattafan yahudawa ga qur'ani wato nuni ya kai ga ga aya awalam ya kafihin qur'ani bai ishe ku ba sai kun dauki littattafan wasu fa nazala sai aya ta safa awalam ya kafihin anna anzalna ilaikal kitaba yutla alaihim qul kafa billahi baini wa bainakum shahida kace musu Allah ya isa mai shaida tsakanina da ku bisidiki yana shaidar gaskiya ta bil mu'ujiza ta saboda mu'jizojin da ya bani waɗanda suka gajiyar da ku aw bi anni ballagtukum ko ko ya isa shaidar cewa na isa mu. Allah dai shine shaida na faɗa muku wa addaitul amanata na bada amanar da aka dora wa kazzabtum ku kun ka karyata ya alamu ma fi samawati wal ardi ba ja shi to nan kana iya ajewa in kajja قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا ce musu kafa billahi ai Allah ya isa shahida mai shaida bayani ku tsakani tsakanina da ku ya isa ya shaidi gaskiya ta ko kuma ya isa ya shaidi na bi san muku kun karyata ya alama ma fi samawati wal ardi ya san abin da ke cikin samai da wanda ke cikin ƙasa wa min fu hali wa halukum da hali na da naku yana cikin abin da ya sani burhanun ala kaunihi kafir wannan dalili na ya kafa ga zama na ya isa Allah ya isa mai shaida don ya san abin da a cikin samai da ƙasa wallazina amanu bil batil waɗannan da suka zanganta ƙarya al'ausani gumaka suka yi imani da su wa kafaru billahi suka kafince ma Allah minkun daga cikin ku to ulaika humul khasirun waɗannan su ne masu hasara fi safaqatihim ga cinikin sun haɗi ga cinikinsu, su hay su ishtara da sun kasai kafirci bil imani da imani ويستعجلونك بالعذاب Because ka bil azabi kaga an kai karshe an dai yi wa'azi an yi wa'azi an yi wa'azi yanzu har an kai suna cewa kai azabar ta taho yanzu in gaskiya ne kaga dan nan sai hijira ya samu ka aje ya ibadiyar lazina amanu inna ardi wasi'a Adan tana magana akan hijira eh, an kare wa su ya kai gurbi har an kai mutane ka sun ce kai ba mu imani azabar ta zo yanzu in tana saura a gudu yastajilunaka suna neman ka gogoto musu bil azabi da azaba bi qaulihim da cewa da suka yi mata hazal wa'ad wai wannan alƙawali da kakai muna da wannan kace na azaba sai yaushe har yanzu ba ga komai ba kuma ba imanin muka ba komai kace ka ai mun yi ba ai komai ba azaba sai yaushe oh, oh. Eh? azaba ko na tahi fa'amɗir alaina hijaratan minas sama'i ka yi muna ruwan duwatsu da sama in gaskiya ne walaula ajalin musamman Allah ce ba dan da akwai ajali da muka ambata ba kuma ba mu canza magana da kulle azabin ba dan da kowace azaba tana da ranar zowa ba au ƙaumin ko waɗanne mutane na da ajalin da an ka ba na hallaka su ba to la ja'ahum al'azab da azaba ta zo musu sanda suka magana islama ne a siwahu da yanzu ba abin da ya hana azabta su in ba ajalin da bai kai ba wala ya ta yannahu amma bar su zai zo musu bagatatan bisa ga abki sai sadda ba su zato fi duniya tun nan duniya ba kawai ka ake badarin kamar yadda ya abu ga yakin badar an kakkashe su ba su zato sun je su yi nishaɗi a sha jiya a yi waƙoƙi a kashe musulmi a dawo an shirya abubuwan da sai an dawo a iyar sai ta tafi saboda suna ganin ayi su musulmi ba su shirya haɗa ba sun zo ne su tare wata karauka da ta biyu su abu su fiya su ko sun shirya haɗa da gida an hito da makamai kashe musulmi ɗaya idan kashe su ɗaya za a yi a koma ta gaba sa zato shi abba da kata kamar da ya faru bada wa bil kuma lahira za ta zo musu inda nuzulul maut sai da mutuwar ta sauka gare su don kowa mutu nan shi tashi lahira ta zo wa hum la yashkuruna bi waqti itiyani da za ta zo musu ba su da labari ba su da notice na cewa eh lalle azaba na ta ko rashin lahiya ba sai an yi ba don rashin lahiya notice ne sai ta zo fakatata yasta'jilunaka bil azabi suna neman ka gaggauta musu azaba in karan lahu saboda sanya shi saboda ganin ƙarya na akai har suke cato ta zoya wa inna jahannama la muhidatun bil kafir sani dai abu sai ba ai wutar jahannama ta ce wa ya kafirai to iya wanda suke yi ai tun yanzu cikin wutar nan suke al'ana yanzu haka ta kewaye su li ihadati asbabi habihim don sabuban shigar ta da ya kewaye su ana ko zikiru sababi bil musabbabi ko zikirul musabbabi bil sababi kamar yadda aka ce ma sabo ism zunubi saboda sabon sababi na ga samuwar zunubi ko ambatai rijisu azaba dan sababi ne ga azaba to su ma wuta ta kewaye su tunda sabubban shigarta na laifi da kafirci da ya kewaye aw satuhiqu bihim yawm al-qiyama ko ko ana nan za ta kewaye su ranar kiyama yawma yatihum al-azabu rada azaba zai zo musu a ada zikirar istijali ya mai da ambaton gaugoto wasu ya ce yasta'jilunaka bil azabi hasu to wannan mai wa ta'jiban dan mamaki ne ga yadda ake neman gaugoto azabi Allah maimakon a nemi rahamarsa wa asara zahira kuma ya zabi zahiri ga ƙa'ida ya anka ka faɗi zahirin suna farko to karo na biyu sai a kawo lamiri ba sai an hidda zahirin ba can ya ce yasta'jilunaka bil azabi maimakon su ce na bihi kuma yanzu na sai kuma cha bil azabi ta dan yayi dalili ala mujibil ihada ga abin da ke ta kewayewa shine neman gaggauto ta yau mazar limahida zarahi na ga cewa wuta ta kewaye su yaushe yau mai ya shafa mul azabu ranar da azabar zata zo musu min fauƙihin wa min tati arjuli da saman su da ƙasan su zo kaga ta ce wani ke min jami'il jawanibi ga dukkanin sassa wa yaqulu Allah Allah zai ce bil ya'i binafi'in wal kufiyina wa bin nuni wa naqulu za mu ce lil baqina da sauran makaranta za mu ce musu koko Allah zai ce musu zuku makuntun ta ta'malu to ku ɗanɗane abin da kuka aikata ai jaza'ahu sakamako ne fala tahutuna na ba za ku kuce muna ba alhamdulillah al'ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah amin yi ta yansan ku Allah ya da da ta fi shi a a

ta wannan takallufi ɗaya ne wannan takallufi na cewa sai an san adadin raka'o'in luha az-zuhur an dole a san a na wata da asuba da magariba da isha'i amma dai ita fasu su manzo Allah sallallahu alaihi ya fi amma sallolin fila, ba su da adadi iyaka yi masana masana biyu ai sallar ka 80 ba su kai takwas din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma in baka yi baka yi ba dole bane shi aka wajabta mai nafilatan laka ƙari na shi gare min mu'minina ba da sauran mu'minai ba su ba dole na su yi nafila ba sannan sallan nafila a cikin gida ya fi hairu salatikun salatikun fi buyutikum illa albakatuba shi yasa an ka ce la tasalu an ashiya in tubda lakum tasu kakku tambayi abubuwan da an bayyana su su maka yan wance mace ɗin fatawar da nan wanda bai jin daɗi na da yawa don su ta hajji da su sallolin gada kuka duk ba wanda ya tora mu wata rana ma cuta ba mutane na kuke yi na mutane kwana ko maka kariya sallar jam'i masallaci riya ne makaruhi na jam'in nahila makaruhi na yanta masallaci ga hadisin ga na mahihicin sallar kuwa da kun kai gida in ba ta farilla sallar farilla wadda an ka so a je masallaci a yi farilla haka an ka hison nahila ka yi ta gida saboda ka guje mariya da cewa kai mai kokari ne ga hadisai nan zai ya hairu salatikun salatikun fi buyutikun mahicin sallaku sallaku cikin gidaje la ta ji alu buyutakun kubura manzo Allah ce kada ku sanya gidajen ku kabruka ya zan iya kakka da gida kwanci kai duk sallaka masallacin ba so haka ba ku haskake gidajenku da nahiloli ku bar ɗaukar hitillu kuna kai gidajen wasu kuna bushe su da naku gidaje sannan ku bar hana ma mutane kwana waɗanda su ba sallar suke da ra'ayin yi ba kuma ba dole ba ne eh, eh Ruhi ne jam'in nahila Ruhi ne yin ta masallaci amma wasu sun kawo wasu illoli sun ce yana karfafa wani bai iya yi shi dai to yi da shi da iyalin sa ba yana da mata ba kuma musulmi na shi da aure akwai masu cewa kuma fadakar da mutane na koya ma mutane ne menene menene da wasu 'yan illoli akwai kanika masu manyan su hannu waɗanda kwanci notonsu sai an daɗe so <laughs> eh, ala'ayi halin dai duk da ka gyara bida'a ba kamar sassun. shi yasa umar ya ce ni'matul bid'a yayi adalci ce ka amma da bid'a ka tayi ta bai bai canza mata suna da bid'a ba yake cewa sun daga tayi kuma sai ya tsaye da wani ya baku saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi abi tai asirce shi dai jama'a sun ka san na yi sun ka taro ya ga taro ya yawa ya shige gida ne ya ke hitowa ya gwada muku da ba son a yi jam'in ta ba ita saboda ana son a guje mariya to amma tun daga wasu illoli malamai sun kawo to shi kenan mun bar su amma su ko su bar mu in ana tambaya kan ba mu barin haɗi sai ka bi shiga abin da ya rage kakka ta yin waɗanda ya yi baka nan shi koma waɗanga kuma ba da kai ba shi zan ko guda bai da kai sai ka bi shi waɗanga a gama sai in ya ce assalamu alaikum sai ka ce allahu akbar allahu akbar allahu akbar ka yi adadin kabbarorin da ya tsere ma ka yi su tartiban in ka san ba a aje gawa a jira ka in kuma ka kai matsayin da aka jiran ka da gawa a barta nan to kana iya addu'a bayan kowace kabbara haka nan fuka fa'u suka ce to kai cigiyarka